اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وانا مسلمي na wannan babban gari na 'yar gaya a jihar kano najeriya ina godiya ma allah tabaraka wa ta'ala da farin cikin haɗa mu a wannan babban masallaci na juma'a a wannan gari na 'yar gaya a saboda amsa gayyatar a imam jagora a wannan gari wato malam yusuf wanda limamin wannan masallaci ne muna masa addu'a wannan tasa da zai aurar Allah ko aka aurar Allah ya sa albarka Allah ya ba su lafiya zaman lafiya tare da angonta dan uwa malam mahmud ibrahim da ita amaryar khadijatul kubra yusuf da kuma mahaifin angon mai suna malam ibrahim a muhammad muna fatan allah ya musu albarka duka don su muka haɗu a wannan guri da taya su murna da farin ciki da fatan alkhairi abu na farko kenan abu na biyu ina miƙa godiya ta musamman ga 'yan uwa malamai da suka gabatar mana da wazuka masu ratsa zuciya masu amfani kowa ya bayyana baiwar da Allah ya bashi kowa a cikinsu ya isar da saƙon da Allah ya bashi dama ya isar malami na farko shine sheikh muhammad munzali a wanda yana cikin matasan malamai masu tasowa wanda a yanzu haka ana na ana ta fafata karatu an gama digiri an shiga digiri na biyu yana ƙasar misra daga ƙasar misra ya taho ko sati bai yi ba a jami'atul azhar sharif muna fatan allah ya albarka a wannan jami'a kuma allah ya kai ladan wannan da'awa da karantawa da kai a wannan jami'a da wanda suka assasa ta kuma allah ya waita mana irin su allah ya bashi lada malami na biyu shine dan uwa Sheikh Abdullah Nazir Abdullah wanda yanzu ya bani abin magana shi kuma ya gabatar da bayanai masu faɗi da yawa ɓangarori da yawa kuma a gajeren lokaci muna masa addu'a Allah ya saka mai da alkhairi kamar yadda ɗan uwa ya yi bayani a shi abdallah nazir abdallah yana cikin matasan malamai da muke gadara da su yanzu a najeriya waɗanda suke da'awa da harshen turanci a duniya kowa da irin damar da Allah ya bashi wani zaka ga ya shahara a nan ƙasa a Afirka a Najeriya a Nijar Ghana da sauransu shi kuma ya sauke mana nauyi shine Ingila shine Amerika shine Canada shine kaza shine kaza duk dai kasashen turawa nan da suke ainihin wato da'awa yana can ana tafafatawa limanci ne a masallaci nasihu ne wa'azuzzuka ne gashi dan Najeriya kuma ya je ya shiga cikin turawan yana isa masa sakon Allah wannan shine abin da muke bukatar yan boko mu su kada mutum turancin sa yazo ya kare a yar gaya kawai baya tsallakawa ya je wani guri turawan nan akwai bukata isa musu da kalmar Allah so muna fatan Allah ya tsawaita masa kwana ya bashi lafiya kuma ya ba shi haƙuri ya ƙara masa fahimta da ikhlasi a cikin abin da ya faɗa abin da kuma yake faɗa a ni ba wani abin da zan ce illa fatan alkhairi na zoyi ga imam da kuma ku mutanen gari Allah muku albarka Allah saka muku da alkhairi zan rufe a nasihata da wasu abubuwa wata hanya zan ɗauko zan tattauna ne akan wasu matsaloli da suke damun mu a cikin wato zamantakewar mu na aure da kuma kafin a yi auren wanda ya kamata mu yi kokari mu gyara su don mu samu zaman lafiya kuma mu huta kenan maganganu na zan yi bayani ne akan matsaloli a idan watakila da an yi ta kabbara kabbara to yanzu kam zan yi bayanin da sai dai ake bakai Allah ruba asiri Allah gyara halin mu abu na farko aure ibada ne aure addini ne kamar yadda muka sha faɗa Allah ne ya ce ai aure da haka duk wanda ya aure ya amsa kiran Allah ne ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وأنكوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإيمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله Allah ya yi bayani akan aure kuma ya ce ku yi aure ya ce kuma ku aurar idan 'yan uwa sun fahimce ni kenan aure umarni ne na Allah aure shari'a ne aure ba al'ada ba ne aure ba gargajiya ba ne aure ba ra'ayi ba ne aure ba bin son zuciya ba ne ashe ya kamata musulmi idan za su yi aure su rinka tuntuɓan shari'a mai ta ce a yi yayin da za a yi aure ba wai mu murɗe shari'a mu danne shari'a mu hana shari'a sakat mu ta aikata al'adu da gargajiya a cikin auratayarmu ba wanda wannan shi ne dalilin da yake sabbaba mana rashin zaman lafiya a cikin auratayyanmu yawan mutuwan aure yawan ainihin wato mashakil azzaujiya matsaloli damuwa na auratayya gashi ana sha'awar ai auren amma wallahi idan wani ya zo ya baka labarin bala'in da ake fama da shi a cikin gidajenmu na aure ba za ka sha'awar kai aure ba me yasa tun gini ran zane mu gaya wa kanmu gaskiya mu taimaki kanmu mai gaskiya mu bi Allah mu samu nutsuwa da kwanciyar hankali duk mutumin da ya biyo hanyar da ya keta dokar Allah ya saba wa shari'ar Allah to kada ya taba tsammanin zai girba alheri al'ummar musulmi ne ma suke su sauka daga turba ne ma suke su sauka daga layin shari'a akan harkar auratayya an shigo da abubuwa ba su da daɗin gani ba su da daɗin ji kullum auren nan ake a ɗaura ya kwance a ɗaura ya mutu a ɗaura ya mutu har ka kusa ka ce wai shin akwai bambanci akan adadin auren da ake ɗaurawa da adadin auren da yake rasuwa kullum sai aure ya rasu kullum sai an ɗaura wai me yasa ake yawan mace-macen auren nan wai me yasa yau mata ba sa zaman aure yau me yasa maza ba sa iya rike aure saboda auren ba addini bane a'a saboda mun bar hanya to ga matsaloli da zan kawo mana dan mu kokari mu gyara kafin lokaci ya tsaya mana abu na farko tun daga neman auren mutane da yawa sun kauce shari'a ta hanyar da ta koyar da mu ya za mu nemi aure tunda kun yadda na gaya muku aure addini ne shari'a ne to ya kamata mu yi shiru mu ji me Allah ya ce mana me annabi ya ce mana me malamai suka koya mana in za mu nemi aure ya kamata mu yi shari'a duk mutumin da ya ga yarinya yana son ta da aure ko ya ganta ko aka ganan masa ita dan akwai wanda ba shi ya ganta ba ganan masa ita aka yi abu na farko da zai fara yi shine zai nemi izinin magana da ita ba a magana da 'yar mutane ba tare da an nemi izini a wajen iyayenta ba ka ganna da kyau kana zare mi ido kamar gujiya wanda yau wannan maganar da yawa ba a aiki da ita kawai mutum yana tsare yarinya a titi ne ya fara jimana jimana dan wulakanci wai ka zo kana kiran mace wai kana mata wai ai wannan tsohon yayi ne ma ai an daina kiran mace da ai a tsohon yayi ne wannan wannan fa uwar yayanka ne ita ce ita ce za ta haifan maka yaya da jikoki da ta taba kunne zaka tsare ta a titi ya lambella ne da zaka taya shi a wulbairo a a ka ganta kana so sai ka fara tambaya yar waye a wani gida take yarwane ne kaza kaza ko dai ka je da kanka ka nemi ubanta ka nemi izinin magana da ita ko kuma ka yi yakana ka tura magabacinka ko babanka ko babbanka ko yayanka ko kaninka ko dan uwanka ko abokinka ko wani amininka ka ce kaga yarinya a gidan suwa ne kaza kana neman izinin a gaya mata za ka yi magana da ita ko ta yarda da kai wannan shine daidai ba wai mutum ya tsare yarinya ubanta bai sani ba ya tsare yarinya yana magana da ita iyayenta ba sani ba sai sun yi shekaru wai saboda lalacewa a yau sai mutum ya gama zance da yarka ya gama keɓanta da yarka ya gama yi mata abin da zai mata sun gama soyayensu wai sai sun zo za su yi aure wai a lokacin wai za a gayyaci yayi saboda ke ma banza ce ke baki da hankali akwai mutumin da yake cewa wani ya zo yana magana yarsa yaya aka yi ce ai alhaji mun daɗe da ita ai shekara mu biyu shekara biyu da izinin wa sai da ya gama zance yarinyar gaba ɗaya sun shirya za su yi aure wai a lokacin za a sanar da ubanta da uwarta wannan shine abin da muke galiban al'adarmu ko ya ganta a jami'a ya ta hira da ita ya ta chatin da ita ya ta bidiyo call da ita uwarta ba ta sani ba ubanta ba ta sani ba wannan ya kuwa ba ki zama cikakkiyar ya haifaifiya yar kwarai yar arziki ba dan bai kamata ki ba wani dama ya ganki ya ji daɗin muryarki ya yi hira da ke ya tattauna da ke ba ba tare da mahaifinki ya sani ko mahaifiyarki ta sani ba da haka wannan ta'addanci ne a cikin neman aure keta dokar Allah ne a cikin neman aure wani bawan Allah ya zo wata rana matarsa ta haihu da ya dawo sai ya ga ledoji ledoji ledoji da kayan bebi pampas pampas riguna wanduna kayan kanshi kaza kaza kaza ya ce ah wani ba daga ina sai matarsa ta yi shiru ya ce daga ina sai matar ta yi shiru ya ce gudunmawa aka kawo miki daga ina sai matar sai ta ce masa ai saurayin wance ce ya kawo ya ce wace wancan sai ta faɗa masa yarsa ta fari ya ce a daman har ta yi saurayi ne har kin ba da ita ana zance da ita ta yi shiru ya ce yanzu lalacewar ta kai rauni na ya kai ina raye ban mutu ba har wani ya zo yana hira da 'yata ya ɗauki lokaci har ya zo ya samu labarin kin haihu an haifa masa ƙanwa kenan ya zo ya yi goma ta arziki ni ban ba shi izini ba ban san ba yana zuwa yanzu lalacewar ta hatta kai ga ban mutu ba kun binne ni kin haɗa kai da yarki kin ba da dama wani saurayi yana hira da ita to wallahi ki tattare kayan ki mayar masa in baka ba zan haɗa ki da ke da kayan ku fita ku bar gidan nan yace ya ce wando ɗaya in aka yi amfani da shi a gidan nan sai na ci mutuncinki matar ya gayawa ya ce ni ba mutumin banza ba ne kuma ni ba mutumin kawai ba ne kuma ni ba da haka na neme ki ba don me za a zo a bar wani ya zo yana hira da yata ban da labari ban sani ba kenan ma ban da amfani ni da ciyarwa ni da shayarwa ni da biyan kuɗin makaranta ni da bada abincin safe da na rana da daddare ni da hidimar asibiti ni da dan kwali ni da gyauto ni da takalmi ni da kaza duk wahalar duniya ni ne sannan wani ya zo neman yata ba a da labari ba za mu a gaya mun ba ya ce ba zan taɓa yadda da wannan ba ya tattare kayan sai ɗaya bai bida namiji kenan aka ba shi haƙuri sama da ƙasa ya ce wallahi sai an kwashe kayan nan dan ya gane ya biyo hanyar da take ba mai bullewa ba daidai ne uban yarinya yana raye ka je ka kawo magana da ita kana tura uwarta recharge card na dubu ɗaya na dubu biyu shikenan ka gama da ubanta to ku daina yi ko manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da aka kawo masa labarin na na Khadija Nafisa wata mata ta kawo masa take gaya masa ta ce hallaka fi jamalin hallaka fi sharafin hallaka fi kaza ta zo tana yabanna na Khadija ko kana sha'awar ka auri mace wacce take da matsayi take da mutunci take da rufin asiri take da kyau take da kaza take da kaza labarin ta aka bashi amma sai ya tura baffansa Abu Talib yace ka je ka nema min auren wance kaga matsayin annabi ya kamata ya kai yayi duk abin da yayi amma dan a nuna ma akwai mutunci a aure sai ya aika baffan shi ya ce ka je ka bi min kado ka neman min izini na auren na na khadija hatta hudubar da abu talibi ya yi a gaban iyayen na na khadija an ruwaito ta a cikin littafin sira ya yi bayani ya ce ɗan mu baya shi kun samu ɗa mai matsayi kun samu kaza kun samu kaza da sadakin da aka bata da komai da komai ashe ana tura magabata idan za a nemi aure ba wai mutum ya je da kawa da haka ina kira gare ku ya ku al'ummar musulmi kada wani ya yadda a tsare masa yarsa a titi ana magana da ita ba gaya mai ba don cin mutunci ne da rena darajar uba kuma duk matar da ka san tana da rawar kai irin wannan ka taka mata birki dan ba babinta bane ba matsayinta bane ba yanda za a yi mace ta zo ta ba da izini ga wani yana neman yarka kai baka sani ba ba a nemi izinin ka ba wannan ba daidai bane kuskure ne wannan gaba ta farko kenan gaba ta biyu akan neman auren fasadi da barnar da ake idan an zo neman auren da sunan zance wannan babin wannan babin sai dai Allah ya sauke shi kawai na farko dai ga khalwa idan an ce khalwa keɓanta mutum ya zo neman yarinya ya je gidansu ya shiga wani ɗaki ya sake labule ya tura ƙofa su zauna ai ta hira ba wanda yake zirga-zirga a wurin wallahi malam akwai akwai yadda wani da ya zo neman ta dirrar da ya je sai ya yi zina da ita a falon ubanta akwai wulakancin da ya wuce wannan mutane marasa kirki marasa mutunci marasa sanin kima da daraja ka zo har gidan yarinya gidan ubanta ka lalata musu ya a tirakar ubanta a falon ubanta yau kuma 'yan mata saboda lalacewa 'yan mata da yake akwai mata a gurin nan ku ji da kyau yarinyar da ta kuskura a neman aurenta ta bari wani namiji ya zo yake taba jikinta ko yake zuwa yake jin daɗi da ita ya cuce ki ya cuce ki ya cuce ki Allah ya isan ki ya gama da ke yayin da ake yanzu idan mutum ya zo neman mace ko ina yana taba jikinta sai kaɗan da wanda Allah ya kubutar wata yarinya ɗalibata tana gaya mu cewa wani ya zo zance wajenta sai ta zauna a kujera yana can ta ce malam sai ya rinka matso da kujerar ni ma sai in ɗan matsa to ji mana sai ta ce eh ina jin ka ai ta ce haka za su yi ta kewaye a falon nan sai ya matso sai ta matsa to ta samu tarbiyya yar islamiyya ce yarinya mutanaqqiba mutahajjiba mutahashima mai kunya mai hijabi mai kamewa mai tarbiya ashe gogan naka so yake yazo ya hada jiki da ita malam yanzu zancen da ake yi jiki da jiki ake hadawa in an zo hira yan matan nan da kake ganin su a titi wasu ba su da kirki shedanu ne wallahi akwai wanda kuma yace shi fa gaskiya ustaz ne in ya matso sai ta in ya tsaya sai ta matso sai ya matsa shi kuma shine yake matsawa ita kuma shaidaniya ita take biyo shi yana a'afa a'afa tana matsowa tana ashe kai ba ma wayaye bane ba ma gida ba gidajen mutum kaga za ta lalata mai addini duka bangarorin guda biyu akwai da haka yan uwana samari haramun ne haramun ne mutum ya zo neman auren yarinya ya keɓanta da ita ya kalwa da ita manzan Allah ya hana ce la ya wannan ahadun mimra'a illa wa ma'ahadi mahram kada ɗayanku ya halwa ya keɓanta da wata mace face sai a kusa da ita akai muharrami shine iyayenmu da kakanni suke cewa idan an zo zance sai a ga an turo ɗan yaro mai ɗan wayo haka ko a ɗage labule shi ba halwa ba ne ko da a cikin gida ne a ɗaki in dai ƙofa a buɗe take kuma labule a ɗage yake ana jin motsi to wannan ba kalwa bane amma mutum ya dauki yarinya ya je kai ta wani lungun da sai an yi doguwar tafiya a same su akwai hadari wallahi ba karamin hadari ba wani ya zo ana zance da yarsa sai ya ji shiru an jima ya ji shiru sai ya je ce kai ya ake ya ake tsikire kararau kararau ya dan buki kofa haka ya dan daga labule ya duba dan ya ga me ake ciki saboda ba su da garanti 'ya'yan zamani ne wallahi malam kuna dariya akwai masu zina fa zina wallahi zina abubuwa na tsiya daban-daban daban da samari matasa suke yi idan sun je neman aure wai akwai wai shan minti kaga shan minti dai ko to mutum sai ya kama yarinya budurwa ya ta tsotsan jikinta wai shan minti akwai yarinya da in ya zo bai yi mata ba da fushi za su rabu saboda shaidaniya ce me yasa saboda bai mata wannan ba da haka auren ku zai albarka da haka za ku aure za ku haifi ƴaƴa ma da ta alqur'ani da haka za ku tara 'ya'ya mutanen arziki ku daina yi tunda kana neman ta za a baka ita matarka ne me kake gaggawa na baka na zuba da haka iyaye ku ji tsoron Allah ku tsare mutuncin 'ya'yanku kafin aure su ni din nan da nake muku magana na sha warware cases ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba ba hudu ba ba biyar ba ashirin ɗin banza yarinya ne za ta ce ya yaudare ni ya ɗauke ni ya tafi hira da ni ya yaudare ni ya je ya yi kaza da ni ya kai ni hotel ya sai mana abinci ya mana kaza ya kwanta da ni ya yi kaza ya yi kaza amma kuma daga baya bai aure ni ba da yawa yau abin da samari matasa suke yi ku rike shi wata sunna ce ta rayuwa duk yaron da ya zo ya ta zina da yarinya ya lalata ta kuma baya aurenta da haka ke yarinya budurwa ki sani matukar kika kuskura wani saurayi ya tattaba ki ya ci mutuncinki ya buɗe budurcinki ya sadu da ke da wahala ya aure ki kuma ko ya aure ki babu amana tsakaninku ba yadda tsakaninku don zai ɗauka kina yi wasu mazan ba shi ba daka karki bari wani ya taɓa ki karki bari wani ya sadu da ke karki bari wani ya ji daɗi da ke shi kansa fazancen nan a zo a zauna ya halatta ka ga matar da zaka aura tabbas ya halatta ka ga abin da zai dauki hankalinka akan ta tabbas amma shari'a bata baka dama ka ji daɗi da ita ba baka bada sadaki ba daga hannu ka taba yar mutane jin daɗi ne da ita sai an yi aure haram to yawanci yau auren nan da ake da haram ake bude shi wai wani ya yi aure haihuwar fari ɗan yana fara magana ɗan ya ganshi ce baba ubanka bakinsa yana fara buɗewa abin da ya fara yi kenan ya ce kai ni ka zaga ba da mamaki a ciki don ya zage ka kai ma dokar Allah ka keta kafin a je ko ina to ku riƙe wannan fasad da yake faruwa wajen neman aure dan Allah al'ummar musulmi mu gyara wannan zance da ake yi na farko yawansa ya yi yawa a takaice shi kullum kullum mutum ya ta zuwa zance gurin yani ya ka ce sallah guda biyar masallacin jam'i ne kake zuwa kullum akwai yariya da ce wallahi malam ni dai abin ya dame ni kullum fa sai ya zo jarababbe maye cingam makale mata ba bai kamata uba ya bari ana masa wannan zurubtun a gida ba me yake faɗa mata kuna lafiya to yaya gidan ne lafiya kalau kuna nan dai kalau dai ko a lafiya yaya kannanki to suna nan lafiyan su man yaya maman naki wallahi kalau babanki yaushe yake dawa to ina ruwanka da lokacin da yake dawa ba abin da za a faɗa wani da ya zo yana tambaya wai sai ya fara tambaya agwagin gidanku nawa da Allah babanki awakinsa nawa ka ji rashin hankali saboda me ya ce sai ya zo ba abin da za su faɗa to ya karatun ajin kuku nawa ne yanzu dan Allah me alakar ka tambaye ta ajin su su nawa ne karfe nawa kike dawowa nawa kike tafiya wai shine fazancen magana banza mara amfani shirme kai ba ahalari ka koya mata ba ba ismawi ba ba iziya ba ballantana risala ko ahalari ko kawaidi babu mutum ya zauna wallahi akwai wanda ya zo yana zancen yarinya ta ce malam sai mu kwashe minti talatin ba mu yi magana ba ya yi shiru na yi shiru sai ya ce mata ya kika yi shiru to wallahi ni to kai ma ka yi magana mana haba da Allah wala haba da Allah tunda ba ka da abin da za ka faɗa ka haɗa kayan ka kai gaba a takaice a wata sau ɗaya a wata sau biyu ya danganta inda bukata kuma dogon neman aure ba shi da amfani ina gaya muku kaɗan ne ake escaping a cikinsa fitintinu suna gindayawa a ciki wani ya zo yana mun fatawa yana wani shishika na ce me faru malam ni wallahi ina cikin damuwa me faru shekara ta goma sha biyu ina jiran budurwata yanzu ta zo ta aure ba ne ta aure ba na ce maganinka mutumin kawai kawai shekara sha biyu shekara sha biyu kana neman yarinya wakin tana firamare yake binta ta gama da firamare ta tsallaka ta shiga sakandare duk yana raka ta saboda maye ne kai ita kadai ce mata daga ƙarshe sai da ya gama wahala wani ɗan birni mai lafiyayyar mota ya zo ya lale mota a ƙofar gidansu kawai yarinya ta ce ga wanda take so shi kuma goganka in ya zo zuwa ya kawo mata yankan rake wani lokacin ya zo da yalan bello wani lokacin ya zo da soyayyar gyada ta soyi gyada amaro wani lokacin ga wancan kudi kudi kudi kudi yake bayarwa yanzu dan Allah ita ma an mata adalci a liƙe ta akan mai bata yalo da masara da tasoyi gida amaro? wannan zuwa ya haska ta da kuɗi ya haska ubanta ya haska uwarta ta haka yarinya ta canja ra'ayi tunda ba Allah da annabi ne ya ce dole ka jira ta wannan shekarun ba ku daina neman aure ita kankana daɗinta ka je ka sayi nunanniya daga kasuwa sai wuka ka ba za ta kai kun gani ko kun ga an fara turo lokaci ko duk wanda ya sai kankanar da bata nuna ba zai sha jira kuma in ba sa ba in ka tafi gona ko unguwa kafin ka dawo ranar da ta nuna ƴaƴanka sa yanke ta shanye kafin ka dawo duk wanda ya ajiyar mangwaro in dai a cikin gida ne da mutane wata ran a yanke mangwaron nan a sha ba da shi ba duk wanda ya bi yarinya ya yi doguwan tafiya doguwan zango ƴaƴan wannan zamani ba su da garanti ba su da tabbas ka gama hidima ka gama wahala ka hidimta uwarta ka hidimta ubanta har kannanta har abokananta akwai saurayin da wallahi abokananki ma sun more abokananta ma hidima yake musu akwai fa saurayin da yace wallahi malam in na fita kasuwa in ban bi ta layin budurwata ba layin kurum in bi ta layin in wuce wallahi bana jin daɗi jarabar duniya kenan Allah raba mu da ita da haka ku yi kokari ku kiyaye ku amintu da mutanen da za ku yi mu'amala da su don kada ku samu yaudara a cikin aure ana samun yaudara wannan yana cikin matsalolin da suke faruwa da haka na muku nasiya zalunci abinda fasadi barna da ake yi keɓanta da 'yan mata ko mutum ya zo ya ɗauki yarinya wai yana neman yarinya wai bari ya tafi da ita wai sto wai zai je mata sayayya waye faɗa waye baka dama waye ce ma ka ɗauki 'yar mutane ka je kai sayayya da ita ko mutum ya zo da babur ɗinsa roba roba ya goyi yarinyarsa budurwa bai aure ta bai bai ba da sadaki ba ya goya ta jiki da jiki waye faɗa waye baka dama duk wani maguzanci ne da rashin addini da haka ku rike waɗannan abubuwan saba wa Allah a cikin neman aure dalili ne da yake haramta mana rashin zaman lafiya a neman aure matsala ta gaba da zan tsaya a kanta sauran zan faɗe su a gurguje shine yawanci yau Allah ya jarabe mu idan mutum ba yayi da gaske ba zai iya auro yarinya ta zo mai da ciki gidan shi 'yan matan yanzu sai wanda Allah ya tsare akwai wanda suke yawon banza suke bin maza ta je ta ɗauko maka ɗan ciki na wata ɗaya wata biyu ta shigo maka da shi gida duk mutumin da zai aure yarinya ko ba zaura ko budurwa ya tabbatar ta yi al'ada a gidansu yin al'adanta shine zai nuna ba komai a mahaifarta amma da yawa malamai yau suna samun matsalolin fatawa wani ya yi aure matarsa tana ƙoƙarin yi masa naƙuda ta haifi masa kafin lokacin haihuwa bincike ya tabbatar da ta zo da ɗan ciki na wata biyu na wata uku ashe ba nashi ba ne ta gama yawon duniyanta ta gama lalata samari sun gama ɓata ta kai kuma ka je ka auro ta akwai haɗari da haka ya kamata a yi ƙoƙari a kiyaye amana ku iyayen yara ku kiyaye malam ka san cewa yanzu ta kai ga 'yan mata suna haihuwa a gidajen iyayensu kafin su yi aure da yawa yarinya budurwa za ka ga sai ta haihu kafin ma ta yi aure akwai wanda in yar nan garin ne sai a bunka ta a tura ta can wata jiha can za ta je ta yi auren bayan ta gama yawon iskancinta wani ya je kwashe ta haka duka wannan fa shine auren da al'ummar musulmi suke ta yi a yau rashin amana rashin gaskiya daga cikin matsalolin aure neman matan aure kana zaune da matarka kana zaman aure da ita amma kuma tana friendship da wani tana abokantaka da wani wani yana buga mata waya wani yana hira da ita akwai wanda ya kama matarsa tana bidiyo call da wasu samari ba nata ba ba mijinta ba waɗannan wayoyi da kuke sayo matan ku wallahi tallahi idan ba ku sa musu ainihin tarnaki ba in ba ku sa ido akan wayan matan ku ba matarka sai ta maka abun bakin cikin da ba za ka iya kuka ba hira suke yi wasu da mazan mutane yau akwai mazan da suke neman matan abokanansu akwai matan da suke neman abokanan mazajensu akwai matan da suke neman direbobin gidajensu akwai matan da suke neman ƙandan mazajensu ƙanin miji ya nemi matar miji matar yaya ko matar yaya ta nemi mijin yaro ƙanin mijinta duka wannan yana faruwa ta hanyar wannan abin ga bala'in kallace-kallace da shiga gurub-gurub na mata da gurub ɗin 'yan maɗugo daga cikin matsalolin auratayya a yau bayan kayi auren ma baka kubuta ba yau akwai ƙungiyoyi na mata na 'yan maɗugo mace ta nemi 'yar wata mace wani ya ce matarsa ta ƙaurace masa yayi yayi yayi ba ta yi ta shi mala ashe tana da mazajenta a waje ka san suwaye mazajen 'yan uwanta ne ƙawayenta mata yau mace tana iya zuwa ta biya wa 'yar uwarta mace bukata sama da yadda namiji ba zai mata ba kana nan kana zaune wajen kallon ruwa kwado ya maka kafa matakka tana nan tana alaka da matan banza da haka yau hatta kawaye da matanku suke yi kowane namiji ya bincika kawayen matarsa daidai ne ka bincika wani gida suke zuwa daidai ne ka bincika suwa abokananta daidai ne duk abin da baka gamsu ba kai bincike in baka ba za a zo a lalata maka gidanka a lalata maka tarbiyarka ka ga mace miji yana ta neman ta wani cewa ke wallahi sai ya zo Allah annabi yana kunkusa mata kofa ni fa karka dame ni nayi bacci ba ta da lokacin sa ashe tana zuwa gurin mata yan uwanta suna biya mata bukata akwai wanda ake biyan su kuɗi ayi ayi mu ayi amfani da su akwai wanda kyauta ake amfani da su wannan magana nake gaya muku ku tambayi mata za su gaya muku wallahi ruwan dare ne Daka in ka gaba ta ba ta yi da kai ba ta sauraron ka bincike ta duk lokacin da ka zo cin abinci kaga goro a miya kaga goro a miya dole ka bincike me ya kawo goro a cikin miya don lokacin da ka gaba ta tana kaurace maka anya ba ta da alaka da kungiyoyin mata anya ba ta da alaka da kaza ka san me yake ce musu ke da yake banza ce yaushe zaki tsaya ki bata lokaci namiji yana yaudara ki yana bata miki lokaci ga inda zaki samu kuɗi ga inda zaki samu biyan bukata me ake nema satisfaction biyan bukata ne yar uwarki za ta zo ta miki wallahi malam duk abin da namiji yake wa mace akwai yar uwarta mace da za ta yi mata a gidanta a ɗakinta a kan gadonka kana shirme baka san me ke faruwa ba da haka ku sa ido akan iyalanku ku sa ido akan matanku kuma mata ku ji tsoron Allah ku kiyaye zan dakata nan saboda yanayi na lokaci ana nuna mana cewa akwai hadiri kuma lokaci yayi amma matsalolin suna nan sun fi guda talatin yanzu na kawo muku guda hudu insha Allah ta'ala a wani zama a wata haduwa insha Allah za mu tattauna waɗannan kaɗan ne daga cikin abubuwan da suke ci mana ƙwarya a cikin gidajenmu gashi an yi aure ga mata ga taro amma Allah ya san bala'in da maza suke gamuwa da shi a cikin gidajensu sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hasbunallahu wa ni'mal wakilu wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim muna addu'a ta musamman ga wannan al'umma ga wannan gari na yar gaya Allah ya muku albarka Allah ya amfana da ku a cikin wannan aure kuma Allah ya ba mu ladan wannan aure Allah kuma ya sa a samu zaman lafiya da zuriya ta gari wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh